أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل ونم فصليني الطائر ميت ما لا دم له والبحري ولو طالت حياته ببارد الطاهر ميت ما لا دم له والبحري ولو طال حياته ببرد فصل wannan fasali ne watan asluhu shi fasali asali ne madarina daga asluhu asali ne asluhu fasala watan fasala shi a yaran abu kada hu in ya yinke shi wa abanahu ya nisanta shi wa farraqa bainahu wa bain ghairihi ya rabe tsakanin da wani ne sun mas'alahu sannan bayan wannan suka yi amfani da wannan alassi imalihi akan amfani da shi fil alfadil mahsusati galafuz ke bantattu dalatin addalati masu shiryasuwa ala ma'anin mahsusatin akan ma'anoni ke bantattu wa hiya ahkamu ayani zahirati wala ayanin najisati wa hiya su ahkamu hukumci na ala ayani ta tukka a dahira ma hatsarki wala ayanin najisati da wasu za ta tukka wanda ya kasance su kuma najisa ne to abin abinda samalan ya fara da wannan fasali can ya kulla babi ya kasance wancan babi shina bayani akan alfazun mahsusatun dalatun alama anin mahsusatin wa hiya ahkamu taharatu ma yunasibuha to can ana bayani akan watan addahuru ana magana can akan addahuru alfa'ulu tsarki aka magana to tunda an kai magana akan tsarki sai an yi magana kuma akan ɗahirun da yake suna da kama amma kuma suna da bambanci inda suke da kama wajen kowane su mai tsarki ne inda suke da bambanci shi hurun, ɗahirun na muɗahirun shi kuma ɗahirun ɗahirun na garu Da ɗahurun dahirun mudahirun dahirun dahurun gairu mudahirin to nan na bayani akan a ainihin tukka waɗanda ya kasance a ɗahirai ne bayan ya kare da wannan sannan shi bayani akan tukka waɗanda ya kasance su kuma masu najasa ne shine ce a tsahiru abinda ake ce mai tsarki maitu bisukuni bisukuni tahiyya al musannat watan da sukuni ga ainihin ya mai ya'ya biyu ƙasa to ita wannan yaɗin mai ya'ya biyu ƙasa sai ka ce mai tu mai tun matacce kenan in ka ce mai tun rayayye mai tun matacce don haka ce almaitu a ɗahiru mai tu mala da malaku. wasu ahalul luga suna bambanta tsakanin mayitun da maitun in an ka ce mayitun wanda an rayayye amma mai shirin mutuwa innaka mayyitun fa innahu mayyituna kaga nan shi na da rai fa an ce mayyitun mai shirin mutuwa haka baka mutu ba in an ce kuma maitu wanda yake ya riga ya mutu shi na wani mace ka cewa innamal maitu mastara innamal maitu mastara habi mautin innamal mautu mayyitul ahya'i laysa man mata fastara habi maitin wanda ya mutu ya huta ba a ce mishi watan matacce a laisa man mata wanda ya mutu raha ya kuta laisa bi maitin ba ce na ba mal mautu abinda aka ce mutuwa mayyitul ahya'i mutuwa masu rai innaka mayyitun fa innahum mayyituna to shi na ce a tsahiru abinda ake ce mai tsarki maitu mataccen mala da malahu hayawanun dabba wadda ya kasance la da malahu ba shi da jini min zatihi ga zati ne duk dabba wadda ya kasance ba ta da jini ga zatin ta tsarkakakkiya ce wannan kamar irin kamar irin abin da ya kasance kamar irin kunama kunama kaga dahira ce saboda ba ta da jini ga jikinta kamar yanzu irin astrataru a irin buzuzu ko kungurguma duk waɗannan dahirai ne kamar irin kyankyaso duk waɗannan dahirai ne irin canya irin gyare do annan ɗahirai ne a ɗahiru mai tumala da malahu matacce wanda bai da jini shi aka ce ma tsarkakakke duk matacce wanda ya kasance bai da jini to ɗahiri na watan kenan nan duk abin da ka gani wannan wanda an ka daga cikin ɗahirai idan ya faɗa ma cikin abinci ko kuma ya mutu cikin aljihunka watan nan kana sallah da shi ko da kai sallah ka kare sai har ga canya cikin aljihunka matatta Na akwai sallarka amma sabanin kai sallah bayan ka kare sallah ka samu kadangare cikin ajihunka matacce ko kuma ka samu abin nan cikin ajihunka matacce ko irin tsakaka haka ka samu tsaka a cikin ajihunka wannan babu sallarka sai ka sake sallah saboda kayan sallah kana ɗauke da matacce wanda ya kasance lahu nafsun sa'ilatun at-tahiru maytu ma la dama wal bahriyu sannan kuma abinda ake ce eh, hakakke a dahiru watan albahariyu duk dabba wadda ya kasance ta ruwa ce duk dabba ta ruwa duk halitta ta ruwa ita ma dahira ce wal bahariyu walau tsala hayatuhu bi barrin ko da ko rayuwa ta ta yi wa kwarai da gaske watan ga tudu in dai bahariyi na duk bahariyi dahiri aka doka ta abinda ake jinginawa ga ruwa wanda ya kasance an ka halitta cikin ruwa ya rayu cikin ruwa walau tsala hayatuhu bi barrin ko da ko rayuwa ta yi ta yi yawa kwarai kwarai ga tudu kamar yanzu irin kada mahiyanci shina yawa shina rayuwa watan wajen ruwa ba cikin ruwa ba kamar irin a ainihin dorina tana rayuwa wajen ruwa kamar irin a abin ga asulaha fatu irin kwaguwa tana rayuwa wajen ruwa wannan sulaha fatu bahariya kwaguwa ta ruwa ita ma zahira ce kada zahiri ne walau tsala hayatuhu bi barrin hakanan kuma hakanan kuma asulahafatu irin kwaguwa dahira ce mahiyonci tana rayuwa wajen ruwa irin tsari dahirina na wa'annan suna rayuwa wajen ruwa duk dai wa'annan dahiraina na wal bahariyu walau tsala hayatuhu bi barrin matacce ne aka nuhi matacce na bahariyi dahiri na shin da kai ne ya mutu ko ko dai an kashe shi da wani aiki na wani mutum wanda ya kasance wanda ya yi ayyana aiki musulmi na ko kuma watan kafiri ne wal bahariyu walau tsala hayatuhu bi barrin ko da ko rayuwa ta yi yawa kwarai kwarai ga tudu mahiyanci rayuwa ta yi shina rayuwa ga tudu inda ya kasance bahariyi ne matacce ne ɗahiri na idan ka same shi bakin ruwa ya mutu ka samu ka ci kamar yanzu irin kwaɗo kwaɗo bahariyi na shi ma kwaɗo ɗahiri na in matacce ne in ya mutu watan kai sallah shi na cikin ajihunka kamar ke da kai sallah dan kwado cikin ajihun kamar tace wannan kayan sallah da bahari bahari dukkani ne zahirina shin ya mutu da kai ne ko ko dai wani magani an ta same kamar irin mafatsa ma ruwa gamale ki yi shi mutu ciki to duk dai irin wannan ruwan a irin wannan kihin zahirina an samu dai kawai a yayo a tuho a dafa a ci ko a soya a ci inda ya kasance ba a gudu wannan pozin din inda ci inda ya kasance wannan pozin ko wannan gamalin da ci ba mai cuta ma jikin dan adam na ba ba komai an samu a amfani da shi wal bahariyu walau tsala hayatuhu bi barin wa ma zukiya haka nan kuma dukkanin abin da an ka yanke duk dabba ita ko ta tudu dabba ta tudu wadda an ka yanke wadda ya kasance a ila bai sababi sababihi a zakatu watan bai sababi hi sababihi abinda an yi mai watan wani abu la ibahatihi domin halacci ne domin halaccin ci ne shi aka nuhi na nan ga shin an yi wani abu saboda a halatar da ci ne abin da ke zama sababin halaccin ci ne an yi shi watan da kamar alal misali irin yanka kamar abin da an ka yanke irin shanu da tumakai da awakai kaga wannan yanka akai to duk abin da an ka yanke ɗahiri na in tumakai ne in awakai ne in shanu ne ko kuma abin da an ka yanke da abin da ka zama ci ne kamar abin da an ka soke irin raƙumma raƙumi sokewa akai kenan kaga raƙuman da an ka soke lahirai na akwai halaccin cin su ko kuma abin da ya kasance au aqarin ko kuma abin da an kawa rauni daga akara huna jarahu ya mai rauni duk abin da an kawa rauni ana ci ne na an ka samu kalbun aqurun fa kazzabuhu fa aqaruha kaga duk abin da an kawa rauni shi ma ana ci watan kenan kaga wa ma zakiya watan duk abin da an ka yanke ana ci ne to nan da ya ce wa ma a'a wanda dai an kawa wani abu wanda ka zama sababin halaccinci ne daɗa min zabhin aw harin aw akare to wannan kamar kenan shanu da tumakai da awakai da raƙumma duk wa'annan wa'anda ya kasance ma zakiya ne saboda mubawar akali ne to ma wanda ya kasance mubawar akali ne idan aka yanke ana ci sannan kuma wannan yankan ya halattar da ci ne illa muharram akali ko sai hu abin da an ka haramtar da shi duk abin da an ka haramtar da shi shi kan wannan yanka ba zai sai daga ainihin wannan haramcin nashi ba wa uku ko a illar wa ma zuke wa uku wa ma zukiya abin da aka yanke ana ci wa uku haka nan yanke ne to sai ce wa uku mista ya kabri ne akan wa ma zukiya kawai nan ga ya nassanta da kulli nassantawa da kulli shin bai isan ma ai nasantawa da kulliya san mu ji sun cayi watan wa mazukiya duk abin da an ka yanke ma wannan umumiyata umumiya ce wa mazukiya duk abin da an ka yanke ko to ashe kenan kaga ga sace wa juz'uhu misa ce wa juz'uhu wannan tambihi na akan sabanin da akwai tsakanin shafi'iyya da malikiya wajen a ainihin maratul mubahi wato ta abin da an ka halatta ai juz'i ta wato ta halatta a ce ta ai amma fi masabi malikin da dalla ba'an sannan kuma ruwan nan da a cikin ta dahirai raina sun halatta a yi magani da su sun halatta a shafa sun halatta in ya kama na a ci kuma a shaɗin ruwan kuma ana shan ruwan to nan da cewa ma zukiya wa juz'u din nan wannan ishara ne tambihi ne ga sabanin malikawa da shafi'awa haka nan kuma cikin wannan kuma cikin wa juz'u ana akwai abin da ake ce ma assala mahaifa mahaifa wadda ake samu cikin cikin dabba wato wadda dungule da wadda ya kasance wa'ul waladi jikkar da da yake cikin ta ai juz'ita ta juz'ita ta nama juz'ita ta mazukiya to kuma nan ga ita ma sun kace nan ga isharar da an kai nan nassantawa da kulli bai isan mu jiski saboda ba dukkanin kulli ka iya san jiski ba abin sa sun kace wannan nan shafi'iyya sun hidda sun hidda abin gamaratul mubahi sannan su ko malikiya wasunsu sun hidda mahaifa sun ce ba a cin mahaifa wasu kuma daga cikin sun taya akan ana cin mahaifa wasu sun taya ana cewa sun ka taya akan ana cin mahaifa sun ka ce ai juz'i ta daga almuzakki juz'i ta daga almuzakka tunda juz'i ta ga muzakka a shekenan ana cin ta duk abin da sa an ka ci muzakka irin wannan shi na sa a ci ita ma assala mahaifa din wasu maluma sun ka ce a'a idan mahaifa tana daidai matsayin da matsayin da za a bata in dan da in dan nan ana ce ne ana cin mahaifa in ba a cin dan nan ba a cin mahaifa ashe kenan kaga idan dabba watan ta yi bari ko kuma watan an ka yanke ta an ka iskuda cikin ta matan mahalquhu wala na bata sha'ruhu halitta ta ba sannan gashi ne bai tsiro ba ai ba a ce ne ashe kenan ba za a ci wannan mahaifa ba amma ita mahalquhu wala bata sha'ruhu halla akaluhu akwai halaccin ci ne ashe akwai halaccin cin mahaifa kenan wannan mahaifa ta mubahul akali aka magana banda muharramul akali to nan da cewa ma zakiya duk abin da an ka yanke wa juz'uhu da yanke ne waɗannan ababa sun shige ciki yace illa muharramul akali sai abin da an ka haramtar da ci muna da istina'i guda ko ina ganin istina'i muna da kusan guda takwas da hakan ga a kiyaye mana da su yanzu a rubuta illa muharramul akali shine istina'in mun harko an gane wannan ko to da an ka ce illa muharramal akali watan banda abin da an ka haramtar da shi ashe duk abin da an ka haramtar da shi kenan shi ko da an yanka yanka bai amfare shi kamar yanzu irin dawakai ko an yanke doki shi bai tsarkake shi an yanke shi yanka bai tsarkake shi haka nan jaki ko an yanke shi jaki idan aka yanke shi yanka bai tsarkake shi amma jaki na gida aka nuhi watan himarun insiyun jakin gida banda jaki na daji jakin daji shi kan ana ce saboda manzo akai ne ya ci daci jakin daji har shi na cewa ah, kullu saydi fi jawhil fara don haka ana ce labban da alhin yanki alhin ka ba annan dukkan ba za su kuma yanka ba bai amfana gare su ba yanka bai amfani doki wa malikin da wa shafi'i wa ahmad ah, yanka bai amfani ga doki wa tafi masabi malikin da radiyallahu anhu wa abi hanifa wa ahmad bin hanbal khilafan shafi'i da radiyallahu anhu amma shi da alfadari da jakkai wannan bisa ga ittifaqi maluma sun ce ba za a ci ba haka nan alhadir shi ma ittifaki malum ma ya kullu akan ba za a ci shi ba duk wannan yanka bai amfani gare su amma shi doki ya haita saboda akwai sabani ga malum to mutai wasufun wa wabarun wa zagaburishin wa sha'arun wa laumin hizbi to nan a to nan da ce watan illa muharram al-akali sai abin da an ka haramtar da ci to nan al akali fa idan aka yanke al akali shin ana ci ko ba a ci to maluma sun yi sabani akan wannan wasu maluma sun yi akan cewa shi makaruhul akali idan aka yanke shi da niyya a ci to akwai halacci ga a ci nama ne akwai halacci ga amfani da fata ta yi saboda mi ka gani nan ma zukiya ne ko tunda aka riga aka yanke shi gashi kuma makaruhul akali na akwai halacci ga a ci nama ne in an ka yanke shi da niyya a ci naman akwai halacci kuma ga amfani da fata ta yi kenan jutsi fata ta jutsi ne ta can kamo da kasance mu akali ai ana amfani da nama ana amfani da ƙasa ana amfani da abin nan ana amfani da kofato ana amfani da fata ana amfani da haure duk ana ana amfani da su to shi ma makruhul akali idan aka riga aka yanke shi da niyya a ci to akwai halaccin a ci shi saboda mai makruhul akali na duk abin da an makruhi idan aka yanke yanka na tsakake shi don haka ana amfani da dukkanin jutsi ne ana amfani da ƙasa ne ana amfani da nama ne ana amfani da kofato ne ana amfani da haure ne ana amfani da fata ta yi to sai maluma suka ce to in ya kasance aka yanke domin a domin niyyar a yi amfani da fata ha kamar yanzu al misali aka yanke bera da niyyar a yi amfani da fata ba a ci naman ta ba ko kuma aka yanke zaki ko aka yanke damisa ko aka yanke kura ko aka yanke giwa da niyya yi amfani da fata ba da niyya yi amfani da nama ba wasu maluma sun ka ce nama na jasa na ba za a ce shi ba bina'an ala tafi da zakati bisa ga bina'i akan ana iya raba yanka kashe biyu kai yanka da niyyar halatta wani abu ba da halatta wani abu ba ashe kenan nan kayi yanka ka yanke makaruhul akali da niyyar halaccin halattar da fata ta yi to ita wannan fata tana halatta ana jeme ta kuma ko ba a jeme ba ana iya sallah bisa gare ta in an ka yanki in an ka kura da niyyar amfani da fata kawai to wannan fata idan aka jeme ta ko ba a jeme ba an samu ayi amfani da ita wajen a shin hida a yi sallah ko kuma a yi tuwahin sawa da ita babu komi haka zaki haka giwa haka damisa in dai ya kasance fata ɗaya an yi niyya an yanke da niyyar amfani da fata in kuma kasance an yanke da niyyar a ci nama shikenan fata ta riga ta shigo ciki in an ganke da ni a yan fani da fata nama bai shigo ciki ba akan cewa ana tafidu zakati wasu maluma su sun kace an kace ba a tafidu zakati shi ma nama ya shigo ciki an samu a ci wasufun wa wabarun ko wasufun haka nan shi ma sufi ana amfani da sufi na tumakai da awakai wabarun ana amfani da gashi wato wanda ake kira wabarun wanda ake samu ga raƙun maye da kyanwa wa'e musa musa na da shi to wannan shi ake kira wa barun wami wa zagaburishin haka nan kuma ana amfani da ƙereriyar gashi zagaburishin watan ƙereriyar gashi ba ƙasa burishin ba shi hike watan wanda a da wanda a ga nama wannan karin shi aka ce makasa burishi shi aka ce makalin jawarki shi kuma wannan rishi din zagabu rishi shi aka ce majawarki jawarki na hihike an gane to shi jawarki wannan wannan gashin wanda addaje gehe wanda kasance ya daza hakan ga to in ya kasance dabba ko mutuwa ta yi kamar yanzu alal misali a ce irin dawusu ya mutu to an samu duk a yanki gashin nan na gehe sai a yi tahi a yi saƙa a yi wasu ayyuka da shi ko a yi ne ko wani abu ko abin da kama da wannan in ba yanke shi aka yi ba to wannan gashi an samu a cire shi haka nan su ma tsuntsaye in ya kasance tsuntsu dabba tsuntsu ya mutu idan tsuntsu ya mutu shi ma wannan gashin na gehe ne an samu a yanke shi gashin hike, an ka cire hihigen gashin da ake reza an samu a yanke wannan gereza din wannan shi aka ce ma watan zagabin rishi ɗahirin shi ma tsarkakakke ne ana amfani da shi banda kasa shi. ana amfani da ƙasa bude shi na zama ɗahiri amma wannan in muka koma gehin wa ma zuke wa hu, gehin wa ma zuke wa hu ana amfani da daga bude shi ana amfani da ƙasa bude shi amma inda muka koma gehin watan gairu muzakka abin da kasance mubahul akali ne amma bai samu yanka ba to za a amfani da daga bude shi ba za a amfani da ƙasa bude shi ba sai ya ce bayanu wa sha'arun haka nan shi kuma watan gashi ana amfani da shi min jami'id dawabi na dukkanin dabbobi gashi na dukkanin dabbobi ana amfani da shi ana amfani da gashi na na tumakai ana amfani da na awakai ana amfani da na raƙumma dan ana amfani da na abin nan a dawakai dawakai suna da gereza mai tsawo kwarai da gaske sannan kuma bayan su wuce suna da gereza mai yawa to irin wannan gashin duk an samu a ɗebe shi a amfani da shi an gane ko amma wannan sha'arun kenan ashe an kace sha'arun wasu maluma sun ce hamma sura ta mutane ita ma sha'arun ce idan sha'arun muka ce mata ashe kenan ana amfani da sha'arun amma imamu na maliki dallahu anhu ya karhantar da sai da sura ya ce makaruhi na sai da sura shi wannan gizo na mutum bayan aske shi ke da irin masu aski masu tara shi yan akwai wani mai sai to makaruhi na a sayar mai amma da dahirina duk wannan surar dahira ta ko da kayan sallah bisa gare ta babu komi irin surar da an ka aske koda ko ta kafiri ta ta hauta kai sallah ko tana cikin ajiyun ka kai sallah ko ka taho gauri cikin dare kai sallah a shaurin nan wurin da aka zube suma ne suma nan da an ka zube kila ma ta askin kafirai ce to shi dai sha'arun ahirun alkakekke na sha'arun ahirun daɗa na mutane na ko na dabbobi na ko na alhindir ko na kare na in dai sha'arun na miji jami'i dawabi ga dukkanin dabbobi dahiri na wasu maluma sun ka hidda na alhindir da na kare wasu maluma sun ka ce a'a ko na alhinzir da na kare zahiri na iyaka dai kawai ka wanke an so ka wanke lokacin amfani da shi walau min hinzirin ya kawo lau ilahi lafin masabiyin watan akan sabani na masaba wa sha'arun gashi dahiri na walau min hinzirin ko da ko na alhindir na amma nan gaba da sharadi in juzzat in ya kasance watan ka tsoshi an kai da almakashi an ka sanya watan almakashi an ka yanko shi to shi nan ɗahiri ne in an yanko shi an kai wannan istisna'i na musan ya cikin istisna'i in juzzat in ya kasance an yanko ba ciro shi an kai ba in an kaɓaɓɓuko shi ko an kusanto shi wannan najasa na saboda shi na cikin mata hulluhul hayatu to nan ba za a yi amfani da shi ba in juzza wannan cikin istisna'in mu muna da istisna'i biyu kenan والجمال وهو جزم غير حي ومنفصل عنه والجماد dukkanin abin da ya kasance shi kuma sandararre ne me ake ce ma jamadu yace wa huwa jismun jiki ne gairu hayyin wanda ba mai rai ba wa munfasilin anhu wa munfasilin ba a ɗebo shi ba kuma anhu daga mai rai duk abin da ya kasance watan ba mai rai ba ba a ɗebo shi daga mai rai ba shi aka ce ma aljamadu dukkanin tsire gaba ɗai duk tsire kullu na batin na bata allal arar da halalun dukkanin tsire wanda tsaro ga ƙasa halal ne illal muskil banda abin da ke sanyawa mayi don haka duk abinci duk tsire wanda ka gani in ganye ne in 'ya'ya yayan itace ne duk abin da ka gani dai wannan shi ake kira jamadun abin da ake ce ma jamadu watan abin da ya kasance bai da rayuwa duk abin da bai da rayuwa sannan ba a ɗebo shi daga abin da adda rayuwa ba shi aka ce ma jamadun ga yanzu irin itatuwa jamadun ne irin hakukuwa jamadun ne to duk in ka gani in ka sun suna ka ji kamshi cika jiya yan shi da daɗi sai ka ci kana cikin daji kana jin yunwa sai ka ga ƴaƴan itace baka san ko in iri na ba sai ka ɗiba ka ci akwai abin da in ka gane shi shi da kamshi amma bai daɗin ci bai ciwa to in ka ci ka ji ci kwarai kwarai da gaske kila wannan shaya da iskari ciki ne ko ka mai kwarai kwarai da gaske kila shi da iskari ciki ne kada ka yi amfani da shi in kuma ya kasance abin da ka saba da shi na wanda mai da iskari wannan babu komai amma haga irin babba jirji wannan iskari gare shi ba za a yi amfani da shi ba don haka ce wal jamadu duk abin da ake kira sandararre wa huwa jizmun watan shine jiki gairu hayyin wanda ba mai rai ba wa munfasilin anhu sannan kuma ba bai hito daga mai rai ba to wannan shi ake ce majamadun to wannan dukkan ne zahiri na shi ma muna cikin bayani akan zahirai yace illal muskira sai fa abin da ke sanyawan maye duk jama'adun in shi na sanyawan maye shi kan haram ne shi dai shari'a ta toge saboda mai manzo Allah shi na cewa kullu muskirin hamurun wa kullu hamrin haramun ko kuma watan alhamru haramun kullu muskirin haramun dukkanin abin da ke sanyawan maye haram na kullu muskirin kullu ma askara akala duk abin da ke sanya maye ga hankali kullu ma hamara akala duk abin da ke rufe hankali wa huwa hamrun giya ne haka sahabbai sun kace ruwanullahi alaihim don hakan ga karkashin kullu muskirin haramun dukkanin abin da ke sanya wa maye haram ne to ta nan dukkanin nabaci wanda ke sanya wa mare haram na amfani da shi to ta nan maluma suka fidda ababa wanda ya kasance watan suka faru kusan wajen karni na bakwai sannan suka faru kamar irin alhashish kamar irin daga wanda ake kira alhashish kuma suna ce mata a lukumatul lukumatul a loma ta fatikai loma fatikai haka suka ce mata to sun ce ita daga haram ne amfani da ita saboda mi tana son yawon maye hakanan kuma dukkanin abin da kasance muhaddarun na shi ma haram ne hakanan murkidon haram ne hakanan nan shi ma mufsidun haram ne to sai ya kasance maluma suka ce in ana son a gane farki tsakanin muskirun da murkidun da mufsidun to ga farki nan zuwa kamo wanda Shehu Halil ce cikin littafi ne at-tawdihu yace abinda bambanci tsakanin muskirun da murkidun da mufsidun shi muskirun magayyabal aqla dunal hawazi abinda ke faƙar da hankali ke tashar da hankali duna sai amma ban da ji da gani jin kana nan ganin kana nan to irin wannan shi ake kira muskirun shi kuma abin da ake kira murkidun magayyaba ma nuharko muskirun magayyabal aqala dunal hawasi ma'ana shwatin wa farahin magayyabal aqala da duk ke ta da hankali dunar hawasi da ji da gani amma ma'ana shwatin wa farahin tare da buguwa sannan kuma da farin ciki to wannan shi aka ce muskirun shi kuma abin da ake kira murkidun magayyabal aqala dunal hawasi shi ma abin da ke fakar da hankali abin da ke tahiyar da hankali duk abin da ke gusar da hankali shi ma za a kire shi murkidun gayyabal aqala dunal hawasi ba tare da jin kaba da ganinka amma shi kuma la ma'ana shuwatin wa farahin babu buguwa sannan kuma babu farin ciki to shi kuma abin da ake kira al-mufsidu a shine na uku shi kuma magayyabal aqal wal hawasa abin da ke tahiyar da hankali kuma shi tahiyar da jinka da ganinka shi ake kira mufsidun to wannan ga itsilahi na mutaqaddimu ne kenan amma su mutaahiruna sun kakkasa su kusan watan kashe-kashe har ma kusan akwai wani mai bincike mutumin faransa wanda ya bincike ya gano irin waɗannan ababa irin muhaddaratun duk suna kiran su muhaddaratun wannan sunansu ne amma ciki aka samu hashish ciki ake samun daga ciki ake samun kuma watan opium ciki aka samu kuma abin nan gashi nan hairon duk wannan ana samun su ana samun duk shehu abdullahi ya bayanin wasu su cikin da ya sace nashi ya bayani akan ofion ya bayani akan shima watan tabawar ga ana ce mata dubbaku dubbaku taba kenan wannan sigari shi na suka ce ma tobako shi a sunan kamfanin ko daga dubbakuna sai suna cewa tobako dubbaku to ita taba bayanin ta yayi yawa kware kware shehu abdullahi yayi wata da bayanin ta cikin da ya usa ya sati nashi ya tafi akan halaccin ta wasu malumma sun yi hilafa amma dai kauli wanda an mahirin jaya sun tafi akan halaccin taba wannan ga bincike na magabata kenan saboda mai su binciken su kawai sun bincike akan abu biyu sun yi bincike akan cewa bata dukiya ce kawai almubazzaranci na shan taba banda shi ba a jan komi ciki amma bincike sannan kuma can daura ina kaito tana maganin sanyi irin ƙasa ya sai mafi sanyi kware-kware da gaske in mutum na cikin tsananin sanyi sanyi wanda ke kai ga zuciya ta in ya sha taba to zai rage jin wannan sanyi din za ta mai maganin sanyi kamar shi Abdullahi ta cikin da ya sati yan an diba za a ga wannan to amma bincike mun da zo na daga baya na ainihin likitoci su likitoci da suka bincike sai su gane taba na cutarwa kuma cutarwa wanda ya kasance kusan bata da magani to duk abin da ke taba lahiyar jikin dan adam haram na amfani da shi to bisa ga wannan sai maluma ba wadda kasance na karshe ko na zamani suka haramtar da taba saboda bibin cutar wadda ta kawa ainihin ganga jikin nan adam da su hene da zuciyar shi to bisa ga wannan taba ta haramta to sai kasance ga wasu ababa wanda ke kira muhaddaratu cikin su akwai kokin kokin tana cikin muhaddaratu ita a gaba gaba da kokin da abin nan wanda suke kira hairon waɗanda dukkanin su farare ne cikin su akwai wanda kasance shakawa akai akwai wanda kasance allura akai akwai wanda ya kasance kapsul ne hadawa akai to duk wanda dukkanin su kowane su haramna kuma kowane su shina cika kabbanna ga hankalin dan adam shina cika kabbanna ga lahiya tai sannan kuma shina hana mayyan sallah shina hanwa tai kuma daga zikirin Allah to duk irin waɗannan suna cikin gaba gaba da ainihin hairon da da da abin nan da ofiyon da hairon da da hairon da kokin wa'annan farare ne dukkanin su farare ne wa'anda bakake da hashish daga da opion wa'annan bakake ne to dukkanin su maluma sun ittifaki akan kowannen su dukkanin su bannan su guda suna cikin ababa wanda ya kasance watan suna jawo fita hankali sannan bayan ta hankali kuma suna sassarce gabai na dan adam bayan suna sassarce gabai na dan adam sannan suna sa shiraganci da kasala suna sa raganci da kasala don haka dukkanin waɗannan maluma sun tafaki a kan haramcinsu kuma har inu hajjarin al ya ba su hukunci ya ba hashish hukumci irin hukumcin giya Ya ce duk hukuncin da an ka samu ga giya ana samu ne ga hashish saboda mi shi ma shi na ta hidda hankali to da hairon da kokin da opion da hashish do annan haram ne to sai wa'annan su a cikin ɓangare na farko to wanda ke cikin ɓangare na biyu kama alal misali irin munabbihatu masu sanya ke da kana bacci in bacci ya ma yawa ga abin za ka ce ga abin za ka doke ma wannan baccin ana ce mishi munabbihun to munabbihatu innan wa'annan su adda tasabci amma su ma malumma sun ce su ma haram ne sannan kuma da muhaddiatun ababen da ke ainihin sa kawaici ke da kana cikin jin wata damuwa sai damuwar nan ta gushe wa musakkinatun sannan kuma wata akwai wanda ke sanya ma natsuwa wanda shi kuma kamar kana cikin jin ciwo na wani rauni in an kai ma wannan allura din za ka samu a sukun shikenan sai wannan ciwon sai shi gushe to wa'annan suna daga cikin su sannan da kuma cikin cikin su akwai watan a ainihin matu wa'anda ke sanya bacci su ma masu habacci duk suna cikin su to cikin wa'annan ciki aka samu wa'anda aka wa hukuna wa'anda aka wa allura da kuma wanda ake shakawa da irin wanda aka sha su suna da kapsul ɗinsu to su wa'annan mahiyancin su abinda suke sanyawa suna ta yawan angaje ko kuma da yawan kwana amma kuma suna ma suna sassarci gabbai sai dai ba su kai tsananin irin tsarai na irin hairon ba da irin kokin da irin obion ba su kai tsananin su ba amma dukkanin su malumma sun kidaye su cikin muhaddaratun to duk wa'annan haram na amfani da su sai maluma sun kace kawai abu guda maluma sun ka halatta kuma shi ma sabani gare shi watan ne suke kira gahawa niskafi kenan shi ma niskafi wasu maluma sun yi da amfani da shi wasu maluma kuma sun hana amfani da niskafi wanda sun kalli amfani da niskafi sun tafi akan cewa in dai mutum na sha na tsaya daidai amfanin da zai mai ba zai gota ba kuma bai sha sai ya samu irin wannan illa ta sha to babu komi amma shi ma duk waɗanda ababa da abin da ke maganin kwana da abin da ke sa bacci da na shakawa da na allura kowane su in yayi a cikin jikin na adam shi cuta mishi to bisa ga haka dai maluma karshen ta dai abin da kawai suka da ayi amfani da shi watan ne gahawa amma ita ma akwai maluma da sun kamuna na aka amfani da ita laraba na ce mata qahwatun su kuma ga luga amiya suna ce mata gahawa shine ake ce munaskafi to shi naskafi maluma wasu sun ta akan amfani da shi babu komi wasu kuma sun ta akan ba amfani da shi amma in ya kasance irin wanda suka cuta ma har na fitar da su daga cikin hankalinsu ko yoshi ba su iya amfani da komai ko ba su iya amfanin komai sai sun kada shi sun sha ko sai sun saka shaye shayi sun sha to wannan da cuta musu wannan haramna amfani da shi don haka ce ilmu muskira banda abin da ke sanyawa maye to mutai wal hayy wa dam'uhu wa araquhu wa lu'abuhu wa muhaduhu wa bayduhu wa law aqala najisan illa al wal hayyu dukkanin abin da an mai rai kakakke ne a ɗahiru alhayyu dukkanin abin da ya kasance watan rayayye ne alhayyu a ɗahiru alhayyu duk abin da an mai rai tsarkakakke ne hakanan kuma wadam uhu hawayen shi masu hitowa tsarkakakkuna wa arƙuhu haka zuwa na shi ma ɗahiri na sai gama dam'u da arqu saboda sun yi kama yace wa dam'uhu wa arƙuhu ya gama lu'abu da muhadu saboda su ko wuri guda suka hitowa sai ce wa lu'abuhu da yawo nai miyo nai duk abin da an mai rai duk abin da an mai rai dahiri na wannan ko koda alhinzir na koda ko kare na kare ɗahirina na alhinzir ɗahiri na amma saɓani ga ibnu habibin ya ta akan haramcin alhinzir da kare wasu maluma suka ce a'a ainihin zatin su a haram wasu maluma sun kace a ba zatin su a haram ba amfani da su a haram don haka ga dai duk abin da a hayyun ahirun in dai watan mai rai ne ɗahiri na hakanan kuma hakanan kuma arquhu zuha mai ɗahiri na irin zuhan doki da irin zuhan jaki da irin zuhan kare da irin zuha na alhindir ɗahiri na wadan uhu hawaye ne su ma ɗahirai na hawaye ne ɗahiri na wadu abuhu da yawu nai su ma yawu ɗahirai na dukkanin abin da an mai rai miyo ne ɗahin raina saboda mi watan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance ga hajjatul wada'i watan shina bisa ga raƙuma sahabi yace ce mi suna dalalowa ga ga kafada tai ko manzo Allah na gani wannan miyan bai ce hijaye ba don haka shi kenan duk abin da an mai rai ya wuni da raina ko da alhindirna ko da karena ko da kyanwa ce duk dai abin da an mai rai ya wuni da raina to sai maluma suka ce to ruwan da ke hitowa ga bakin mai bacci mai an matsayinsu. su shin dahirai na ko ba dahirai na ba tunda ana magana a kan lu'abu na nan ga sai su maluma sun ce ruwan da ke hitowa ga bakin mai bacci wannan yawon in ya kasance suna da ɗwai sosai da jisa ne in sun taɓa tuha sai an wanke in sun taɓa jiki sai an wanke kuma haram na in sun ka cika baki ne shi haɗe su in ya tashi kenan yawo miyan kwana ko miyon bacci ko yawo na bacci wa'annan haram ne in ya kasance sun kai canjin da suke da kai haram na mutum shi haɗe su wa mahaduhu haka nan ita ma majina ɗahira ce majina ta duk abin da an mai da ɗahira ce haka nan kamar majina ta hanci ta mutum ko kuma ta dabba kamar irin kamar irin jakai da alfadarai da dawakai Dan kuma babu akali in dai majina ce ta abin da ya kasance watan hayyun na ita ma ɗahira ce wa baiduhu haka nan shi ma shi ɗahiri ne shi ɗahiri ne walau a kan najisan ko ko da ko yana cin najisa shi ɗahiri ne a shekin da ce shi ɗahiri ne walau a kan najisan kenan irin ƙwai na irin kaza ɗahiri ne irin ƙwai na ainihin agwagwa ɗahiri ne walau a kan najisan ko da ko shi na cin najisa to nan da cewa lau akan jisan ko da shi na cin najisa in an ka ce kwai ne ɗahiri ne ashe kenan kaga dukkanin ɗoyoro duk tsuntsaye su ɗahiri ne duk abin da adda kwai maluma sun ce duk abin da adda kwai kwanan ɗahiri ne amma wasu maluma sun bambanta sun ce akwai kwai na ɗoyoro akwai kwai na hasharatu kwai na ɗoyoro dukkan ne ɗahiri na in an kace ɗahiri na kenan ko kwankolo ɗahiri na kuma kenan akwai halaccin a ci akwai halaccin a dafa a ci an gane wannan ko to amma banda kwai na hasharatu maluma sun bambanta yanzu irin kwai na irin irin irin kwai na abin nan kamar yanzu irin kwan jimina an san zahiri na kwan kaza an san zahiri na duk annasu kuma hasharatu ne ababen da aga kasa an gane to yanzu irin maciji fa kwaye ne fami me an matsayi ne wasu maluma sun kace matsayin kwaye ne matsayin nama ne in ana cin nama ne ana cin kwaye ne abinda ba a cin nama ne ba a cin kwaye ne ashe kenan ga maciji ana cin nama ne amma haka wanda sun kasa inda dashi ne yake to shin shi ma kon haka nan yake an halice shi da wannan guba ko bai da wannan guba wannan sai maluma sun yi bincike illa al-madira sai fa kwai wanda ya kasance dunge ne idan kwai ya kasance dunge ne shi kan wannan ya tahi daga zama dahiri dukkanin abin da an mai rai kwai ne dahiri ne illa madira banda dunge mun samu istisna'i illa madira banda dunge in ya kasance dunge ne wannan najata ne to shi almadir din nan da aka ce da illa madira wal harij ba'da al-mauti illa madira wal harij ba'da al-mauti sai fa dunge ko kuma abin da ya kasance ya hito bayan mutuwa to shi almaziru malumma sun yi ƙauluka kusan sun kasashe kashi uku akwai wanda ya kasance mazurin ne watan da ruwan nan farare da waɗannan ruwan jajaye sun mai gaba ɗaya sun kiɗi wasu maluma sun ce in sun kiɗi to shi ma ya zama dungi ba za a amfani da shi ba wasu maluma sun ce a'a sai in ya kasance shina da wari in ya kasance shi na da wari irin wari wanda ya kasance kamar na najisa ne ya canza to wannan ba za a amfani da shi ba ko kuma in ya koma jini shine bangare na biyu ba za a amfani da shi ba ko kuma koma dan kyako ba za a amfani da shi ba wannan duk suna kira ne mazurun mazurun wanda ya kasance da fararen ruwa da jini da fararen ruwa da jajaye sun kawo tsina wudi guda kuma aka samu wari to wannan ya zama mazurun ba za a amfani da shi ba ko kuma ya kasance aka samu jini cikin shi har ya fara zama jini jini bai wala koma tsoka ba ya zama zirin ba za a amfani da shi ba ko kuma ya kasance aka samu dan ko ciki ne wannan ba za a amfani da shi ba wal harija ba'dal mauti sai kuma abin da ya hito bayan mutuwa duk kuma kwai wanda ya hito bayan mutuwa shi ma wannan najasa ne ba za a amfani da shi ba al ba ba'dal mauti sai fa in ya kasance shi wannan kwanda ya hito bayan dabba ta mutu nan ba a yanke ba ba yankewa an kai banda inda an ka yanke kaza an ka samu kwai cikin ta ko kuma bayan an yanke ta kwai ya hito ana yankewa sai kwai ya bulso ya hito wannan kwan ya hito ba adal mauti amma bi zakatin da yanka shi wannan dahiri na a a dabba da ta mutu ta samu yanka ba kaza ta mutu ta samu yanka ba ko jimina ta mutu ko kuma a fakara ta mutu ko dai duk abin da adda kwai in ya mutu bayan mutuwa ta an ka samu kwai ya hito wannan kwan jasa ne sai fa fa'in an doki wannan kwai an kai shi an aza shi ga wata kaza in kwan kaza ne wata kaza ta kyankyashe shi ko kuma na jimina ne an ka aza shi ga wata jimina ta kyankyashe shi ko kuma na na an ka aza ga wata zabuwa ta kyankyashe shi to in ta kyankyashe shi kuma ya koma cikin alhayyu ya koma cikin masu rai an samu istihad an samu canji ko ya tashi daga zama na jisa ya koma wanda ya kasance dahiri kenan to wannan shi tsarkake ne wala banu adamiyin haka nan kuma duk nono na dan adam duk adamiyi shi ma nono dan adam dahiri na nono dan adam dahiri na dukkani ne da adamiyin nan namiji na ko mace na kafiri na ko musulmi na nono dan adam dahiri na da nonon nan watan ko na mace ko na namiji da ana samun nono ga namiji ko namiji an ka samu nono gare shi nunun nan ɗahirina haka nan kuma in ya kasance musulmi na ko kafiri nunun nan ɗahirina ko da ko ainihin ita wannan mata mai wannan nono mai shan giya ce ko da mashayiya giya ce wannan nono na ta da ɗahirina bayan ta sha giya ba a hana ta ba ɗanta nono tana ba ɗanta wannan nono ne illal shi a ci ko ai mu ƙayyade istina'i guda ko illal mayyita amma fa da wanda ya kasance ya mutu nan labanun na adamiyun idan dan adam ya mutu nono ne najasa ne amma wannan bisa ga kaulin da ta akan cewa idan mutum ya mutu ya zama najasa wannan kuma kauli da ifi na ba bisa gare shi malum masu ki ba nan malan ya tahi ala gairil mashhuri masha ala gairil mashhuri ya tahi akan kaulin da ba mashhuri ba watan a dan adam in ya mutu dai hadina ba najasa bane kamata ya ce hukumu insha Allah ta'ala alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam